Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bidiyar ka dawo da hadizan sai mu ya ɗauki hankula. 'Yan TikTok na rigima akan Hajara ya haya. Wasu fitattun 'yan matan TikTok na ɗauki ba daɗi akan jarumin TikTok ɗin nan Hajara ya haya, inda ta kai ga faɗa wa juna gano a shafukan su kan Hajaran. Inda wani tsagin ke zargin ɗayan da ɗauke ta gami da ƙoƙarin ɓata mata tarbiyya. idan ba manta ba a kwanakin baya jarumar Rukayya Dawiyya ta yi yunkurin jan hankalin Hajaran kan ingiza mai kan turo da ake mata a dandalin na TikTok. To a yanzu da Hajara na hannun wata fanni daga wata inda bawa inda suke mata kwalliya ta cire ni suna mata bidiyo sai dai an zarge su da kokarin bata tarbiyyar Hajara ta hanyar koya mata sabular gashi mu'amala da maza da sauran abubuwa na rashin da'a yar uwa mu Mufida Rashid mabuci dandalin Instagram din nan ta yi nazari kan lamarin inda ta wani dogon rubutu na jan hankalin mazauna Saudiya masu damar faɗa a jikin al'ummar mazauna can kan halin da mariniyar take ciki inda ta rubuta bayan dogon bincike game da Hajara Yahaya da abin da yake faruwa da ita ga abin da na gano na farko mutanen mu da yawa na fama da matsalolin da suka shafi kwakwalwa da ya kamata a ce muna da wadatar masu wayar da kai kan cututtukan da suka shafi kwakwalwa kamar yadda ake a kasashen da suka shiga a duniya sukan wayar da mutane kai akan cututtukan da suka shafi halayyar dan adam ga dukkan alamu Hajara Yahaya na fama da bipolar disorder wanda shine yake saka faɗan Hajara na social media baya taba karewa. Hajara Yahaya wata matashiya ce da ta yi suna a manhajar TikTok wacce ta fice da wata zazzakan murya da mara ara. Hajara Yahaya ta kare ce a ƙasar Saudi Arabia wacce mahaifinta sun rasu. Yanayin rayuwa ya sa wata da ba 'yar uwarta ba ta ɗauke ta kai ta aikata a gidajen Larabawa. Bayan ta yi ‘yan bidiyo ɗinta na TikTok ta samu shahara sosai, inda ‘yan TikTok ɗinmu na Arewa suka samu abin yi, suka yi ta amfani da muryar da aka yi ta nishaɗantar da juna. Da ‘yan uwanta na Najeriya suka ga haka, sai suka yi ƙoƙarin dakatar da ita, inda ta yi bankwana da mutane ta ta bi TikTok. Kwatsam kuma sai ga Hajara ta dawo inda wata mazauniya Saudi Arabia mai suna Maimuna mai zol ta dawo tana amfani da sautin muryar da Hajara take tura mata da niyyar nishadantar da mutane tare da samun masu saurare. To ana cikin haka ne kasancewa Maimuna 'yan rigima a duniyar TikTok yasa wasu daga cikin abokan faɗan da masu zaman kansa a can ƙasar Saudi Arabia suka je suka ɗauke Hajaran domin su bakanta Maimunan da kuma neman suna. To mafi munin abin shine ko da suka ɗauki Hajara sai halayya ta fara canjawa suka yi mata kwalliya da ƙarin gashi tare da suka ta yin live video da wani sandukin gardi wanda har ana cikin live video din Hajara take ce musu kun ce wani zai zo ya bai zo ba a cewar mazauna ƙasar Saudiyan sun ce dama waɗanda suka ɗauki Hajarar shahararrun 'yan bariki ne Hajara Marini ya ce don Allah kar ku yi amfani da bipolar da take damunta ku cutar da ita ina kira ga duk wani wanda ya san shi babba ne a ƙasar Saudi Arabia ya taimaka ya kwato Hajara da gurin su inda bawa da fanni domin so musu ma hauka zub da yawo a cikin neman haramun ne ina eh, haka da hannun eh haka da hannun eh, haka da hannun sai na fitar da mijin aure inna wannan lallan waye miki shi dan Allah thank you guys thank you thank you ba gani na za a yi ba ai wannan kalli kalli kalli an samu gilas an samu gilas gani har gilas aka samu wallahi oh my god thank you so much ina kike small boy small boy kalli kalli kalli kalli kalli ah, congratulations eh congratulations. Na to Hajara ke ba ba a san ki ba a TikTok ni aka sani yanzu so biyu ina winning na so biyu. Sorry Asham ni ba na yi game ka sani ba na yi game. To. Last video ma ba na yi sai jifa jifa ba na mai daman ba. To yanzu yanzu yanzu wannan da take baki ji daɗin shi ba? Eh? Eh? Ni ina da mai congratulations. sai ki ba kullum nake yi mai congratulation yanzu hajara kin san me nake so da ke no ki faɗa wa du ba na san ba alfar ne ta ce ba sai ya so ba ko da yake ji nan ki sha da rabona ba ne ce ba sai sai ya so ba idan hajar yanki ce za ta dinga Ban sani ba don kutumar ubanki ke ke ke ai kun sani. ba. mahaukata kawai ku sa wai yarinya a gaba wai wani wai ta yi waya da ni. Ta yi waya da ni ku kashe ta kafin safiya ku fitar da gawarta. Ko kuma ku fitar da ita daga gidan naku. Ni dama ai karama ce, ai ku ne manyan karuwa. Ni dama ai karama ce. ne manya. <laughs> Kuma live da kuka ce ba za ku daina sa ta ba. Ku yi ta sa ta ku yi ta sa ta Ubangiji Allah ya ka ranar da zai ɗauki rayuwar ku ya danka ƴaƴan a irin hannu irin naku su wulakanta a duniya. Duk abin da kai wa ɗan wani. duk abin da kai wa dan wani wallahi wallahi sai an maka za ka yi komai ka kwana lafiya amma maraya maraya idan ka cutar da maraya Allah da kansa zai saka mai kama in ma ba ku kama ba za ku kama uban waye bai san yan lesbian kuke ba mace uwar me za ku ba ta kuke son mata mace uwar me za ta ba ku mace uwar me za ta ba ku zan ki je ki zage ta kin san inda kike uwar ki ce wannan a iskanci uwar ki ce wannan me zan ta ci uwar ki a rashin mutunci ki je ki zage ta ki je ki zage ta me zol ki je ki zage ta ba ni za ki zaga ba ni bala'in ku yan bariki wallahi na fita daga ciki wannan yarinya kuma Allah ya fitar da ita kuma live da kuka ce ba za ku daina sa ta ba ku ci gaba da sa ta a live Allah ya kashe ku ya danga ya ce ta kirki a cikin ku wace ce ta kirki a cikin ku wace ce ta kirki ai shaidar duniya ma ita ce ta lahira yan iska kawai da ke da kike maganar wace ce ta kirki duk wallahi babu babu ai Allah ne ya zo tona muku asiri shi yasa kuka ɗauki marainiya Allah wallahi mazan da kuke haɗawa ma da ita kuna wani har da wani wani ana soyayya na rantse da Allah kuma ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah kuma duk mazan da suke kula su ma su ji tsoron Allah ba za mu fasa faɗi ba ku je ku sauke haƙunan aurenku wallahi wallahi da aurenta a kanta ba ma ita kadai ba suna da aure ku ci gaba da bibiyar su a shafin TikTok sai ranar da aka yi wa yarka ko aka yi wa uwarka wallahi dan mace ita ba ta kubuta daga sharrin zina ko ko mun kankantanta kuma ko a kabari ana tono gawa a yi da ita wallahi ku ji tsoron Allah wallahi wallahi ku ji tsoron Allah jama'a duk wanda yake da iko akan hajur wallahi ku taimaka ku taimaka yarinya tana cikin wani hali wallahi ku ji tsoron Allah rayuwarku ba za ku taɓa gamawa da duniya lafiya ba wallahi kun yi asara Laraba an garin nan ma da su ji badalar da kuke da sun tsini yauwa amana ce kuka ɗauko saboda yau ko mai hajara Yahaya ta zama alhaki a kanku yanzu dan Allah dan annabi ku ga yadda suke juya yarinyar nan kamar waina a tanda hmm? to ki makan ki faɗa ku kuma wanda kuka kawo takardun kun san me yasa na ce muku haka saboda cikin daya cikin biyu ne sai an yi daya ko su mai da hajara ya haya karuwa ta dinga bin maza ko su mai da hajara ya haya lesbian confirm wannan a rubuce yake don girman Allah ku gaggauta raba ta da su abin is worst abin ya yi yawa abin ya yi yawa kun mai da yarinya sai ka ce kura sai ka ce kwallo wannan ya buga can wannan ya buga nan ku gani da yarinya tana bidiyon ta za ta daura dan kwali ko ta sa kayanta amma ku gani a hadda mata kunshi ana wani ba ta hular gashi to hajara yaya ba son ki suke yi ba duk wanda zai sa ka a turban tsiya ba son kai ke yi ba ke kuma salwa inda ba kina ganin kamar wani fanni tana zuwa tana miki irin daɗin baki nasu wanda suka saba wa mutane dama irin kici ai zulwa jahaini ci a gaban mutum ku nuna kaman ku mai da shi cika a bayan shi ku zauna ku ta zagin shi ke ma wani irin zagi ne fanna ba ta yi miki ba nan har a bayar da ta sai miki rana kuka je bakin wannan ruwan naji da ba san sunan duk wanda yake saudiya ba wanda bai san su salma inda ba wa rikakkun yan maɗugo bane rikakkun yan lasiya sun yi suna a ta nan bangaren kuma mun yi suna a ce mana in iska kwamfam ba ƙarya ki hagara da kike wani cewa uwa ɗakin ki wacce ta kawo ki garin nan uwa ɗaki na wacce ta kawo wani garin nan tun san me wannan bidiyon kina wani haka da wani hular gashi kina ganin burgewa kike yi ba burgewa bane ba mutunci bane ba mutuncin ki bane su gwara su duk sun taba aure fannu ma 'ya'yanta hudu Kefa bai ki taba aure ba hmm? ba za ki tausaya mu budurci ake yi budurcin ki ba hmm. hajara wallahi ko da kuka gane shiru da fanni da salma indabawa da sauran wancan wanda kuka san akwai takarka tsakanin da ku kyale ku kawai ne wallahi wallahi duk ran da muka haɗu da ku yi min shiru kake sa baki a cikin wannan magana duk ran da na haɗu da ku Najeriya ne da ba kwa son mu je sai mun tafi. Bi izinin layi ta'ala sai dai in shan mu bai kare ba na kummaci a je a ta ijiyan mu asijin. Wallahi. Tunda ku mutuna tana yin kasa kuna fa mata ruwa kima yamin shi yasa tintin nace ki fita sabgas. Assalamu alaikum wa rahmatullah mutane suna ta tambaya na wai wace ce wannan fannin. Wace ta lalata wa hajara ya haya rayuwa. saboda biyan bukatarta da ita da kawarta to wannan ita ce fanni ita ce tsinanniyar matsiyaciya kuma a kan hajur a shirye muke wallahi mun fito kin fito fanni karamar yar iska ce ke na rantse da billahi azima a kan lalata hajar rayuwa da kwakai da yake allah ya kama ku a live gashi nan tana cewa kun ce namiji zai zo kuka yi sauri kuka waske gashi nan kiri kiri kun fara lalata ma yarinya rayuwa tsofaffin 'yan iska 'ya'yanki shida fanni ya allah allah ya mayar da 'ya'yanki irin hankalin hajara allah ya kashe ki ya danka 'ya'yanki a hannun irin mai irin hali irin naku tsinannu matsiyata 'yan iska Idan muku manta ba, a shekaru biyu da suka gabata mun kawo muku ta hira da jarumin hadisin sai mutai da kafin yaɗa labarai na BBC Hausa. Inda a cikin hira aka yi mata tambaya game da wane ne bazawaran ta a Kannywood, inda jarumin ta fashe da dariya. Ta ce sunansa da tsada. Sai dai tun a lokacin an yi ta cinkicen kan wane ne wannan bazawari nata a masana'antar. Inda mafi yawanci ake hasashen jarumi Rabi'u da Kadawa, sai dai babu tabbas kan wannan hasashe. <laughs> <laughs> Gaskiya da tsada. ba yawancin masu hasashen sun dogara ne da yawan fitowar su a fina-finai tare da kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin su a 'yan kwanakin nan wannan batu ya dawo sabo a yayin da aka tsinkaye wani bidiyo na jaruman biyu suna bin wata waƙar soyayya da ke tashi mai suna lamba soyayya ta girma Da ganin wannan bidiyo sai fa kowa ya fara tufa albarkacin bakinsa kan wannan hadi gami da gaskata wancan hasashe. Wannan irin bidiyo wani abu ne da ya zama ruwan dare a masana'antar kanewood inda namiji da mace kan buwaƙa soyayya ko da ba komai a tsakaninsu, don jan hankalin jama'a da tallata waka ko fim. Sai dai wannan bidiyo na rika dawo da hadisan Saima ya ɗauki hankulan mutane mutuƙa, musamman saboda yawan shekarunsu da kuma wancan hasashe da ake musu. da muke cewa idan hasashen ya zama gaskiya muna fatan Allah ya tabbatar da alkhairi